Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu kuma da zaki tsaduwa a filin da rashin ta yi filin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Makon jiya mun so maka maku firar da wakilin murar Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ya yi da masanin tattalin arziki Shau Aliyu a kan kasafin kuɗin da ya makara da watanni shida. Ga yadda firar ta ci gaba. kuma baya kan yanayin lamura na majalisa akan kasafin. Uh, wannan kasafi ko ce kasafin shi shugaba Buhari gwamnatin APC yakan zo ne da abin da ake kira zero budget. Eh, shi wannan zero budget me za ka ce a kansa to shi wannan kasafin kuɗi da ake ce ma zero based budget kasafin kuɗi ne wanda wani ba amurka ya kirkiro shi wanda ake ce masa peter pair shi kuma ya kirkiro wannan kasafin kuɗi ne domin kamfanin da yake ma aiki su samu riba domin su san kasuwancin da suke su san kuma abin da mutane ke bukata su rinka kai musu a cikin kasuwa suna karban kudaden su domin su samu riba ingantacce yana haduwa karantar yanayin kasuwa to shi wannan masani da ya kawo wannan budget ya yi tasiri a ga kamfanoni wannan shine karin farko da najeriya ta ce za ta ɗauki irin wannan tsari na zero best budget ko kuma sufulin kasafin kuɗi duk yadda aka kalace shi kasafin kuɗi ne wanda yake auna menene bukatun gwamnati kuɗin nawa take da shi a ƙasa sannan kuɗin zai isa a yi wani aiki sai a rinka yin aiki to amma abin da nake so mutane su fahimta da wannan kasafin kuɗi shine cewa ba wai fa ana nufin gwamnati ba ta da kuɗi ne gaba ɗayanta ba a'a kasafin kuɗi ne wanda za a tsara shi da tunanin cewa oke to bari mu tsara kasafin kuɗi ne wanda yake tafiya da buƙatun da gwamnati take da shi na harkokin ci gaba da biyan albashi da ƙananan ayyuka da manyan ayyuka da biyan basussuka da kuma ciwo wasu basussuka mhm. wato ma'ana dai wannan kasafin ba shi da wata illa kuma ba wai ya nuna wannan najeriya sam ba ta da kokobo a ƙasa ba ne a'a tsari ne kawai na wato da yake ba da wato abin da ake ce musan efficiency da kuma eh, value for money wato eh, tsari ne wanda yake ainihin tabbatar da ainihin bukatu gwamnati da kuma abun da take da shi da kuma abun da take tunanin za ta samu da abin da ta yi da kudinta to kullum a kaka wannan kasafin kudi yake tafiya wanda ba za a ga alfanun su take ba sai dai a ɗan lokaci mai tsawo in an ɗore yi kuma a kan lokaci kuma musamman shi wannan irin tsarin kasafin kuɗi tsarin kasafi ne da yake tafiya da lokaci shi yasa dole a koma a gabatar da kasafin kuɗi kar a ga wai dan an sa kasafin kuɗi an sa hannu a watan june ma'aikatar kasafin kuɗi kafin ma august eh, september a ce an yi wani kasafin kuɗin an ɗan yi gyare-gyare an maza-maza an miƙa ma majalisa ita kuma majalisa tun kafin a mika kasafin kuɗin da hukumar da ke shirya kasafin kuɗin da 'yan majalisun su rinka wato haɗuwa suna tattauna abubuwan da ake so a kasafin kuɗin a kwamiti kwamiti da jami'an da ke kasafin kuɗin wanda idan ya tafi majalisa sun san abin da aka yi sun san abin da ake bukata sun san inda gwamnati ta dosa sannan kuma zai taimaka ma shi kan shi kasafin kuɗin wanda ainihin bukatan kasafin kuɗi shine a taimaki talakan ƙasa ya san amfanin gwamnati da harajin da yake biya. Da wasu masu sauraro watakila za mu so mu san to idan asalin wannan kasafin ya faro ne ma daga wani kamfani eh, ya zai ya dace da yanayin tsari irin na ƙasa wacce ba wai kamfani ba ne. Eh, to ai kaga kamar tsarin eh, bin diddigin kuɗi ne wato accounting ai kamfanoni ne ke yi ga riba ga faduwa ga abin da aka siyar ga abin da, ba a siyar ba to wannan tsari ainihin abin da yake ya taimaki kamfanin ne kuma yanzu duniya da gwamnati gwamnati ta koma kamar kasuwa ne Eh, in ka kula duk gwamnatin da suke jari hujja ai abin da suke ake nufi da jari hujja shine wanda kudinka ya siya maka abin da za ka iya to a irin wannan tsarin kasafin kuɗi duk harajin da gwamnati take takama da shi da kuma inda take tunanin za ta ayyo aro kuɗaɗe sai kuma ta duba a ina da ina ne za ta yi amfani ma mutane domin an yi amfanin mutane ya taimaka ma rayuwarsu ya taimaka ma bunƙasan tattalin arzikinsu duk duniya kowace ƙasa tana buƙatan titi duk duniya kowace ƙasa tana buƙatan eh, filayen jiragen sama duk duniya kowace ƙasa tana neman jiragen ƙasa to amma an yi ittifaki mutane 'yan kasuwa ba za su iya ba da wannan ako take a lokaci ɗaya ba sai da sa hannun gwamnati saboda haka gwamnati dole ta shigo da tsare-tsare to wannan tsari na kasafin kuɗi a cikin wannan tsari an aro yanda kamfani ne ya ginu ya samar da ya samu kudadensa bayan kuma ya samu kudadensa sannan ya taimaka ma faɗaɗan arziki na kamfanin to kaga in an ɗauko shi an ara ma ƙasa to za a yi amfani da wani ɓangare akwai kuma ɓangaren da bayan da za a yi taimaki gwamnati sai an watsi da su wannan ɓangaren shine duk gwamnati babban bukatuwar gwamnati ne samar da abubuwan more rayuwa ga waɗanda ke biyan haraji wanda suka zama 'yan ƙasa na gari to waɗannan ya sha bamban da aikin da kamfani zai yana neman ƙazamiyar riba to amma ita a gwamnatance duk tsarin da aka ɗauko to an ɗauko tsari ne wanda mutane su ba da gudunmuwansa gwamnati ta bada gudunmuwansa sannan kuma shi kanshi wannan tsari shi kuma ya bada gudunmawa wajen tattala abin da ake samu mhm. akwai wani bincike da tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci nuhu Ribadu ya fitar wanda ya nuna yadda kasafin kuɗi a wasu shekaru baya daɗewa kamar ya kawo misali a shekara ta da 2003 kasafin ya kai wata hudu ne kawai ka ɗauka da kwana ashirin da 21 sannan a 2004 kasafin ya ɗauki wata hudu ne a 2005 kasafin ya ɗauki wata shida hakanan abin yi ta tafiya sai da ya zo wajajen 2013 ya ɗauki wata uku a 2014 ya ɗauki wata biyar a 2015 ya ɗauki wata hudu wato ma'ana abinda da wannan yake ba wannan karon kusan an samu wata shida eh, ya nuna kenan akwai takaddamar 'yan siyasa ko wasu hukumomi da ya kamata su yi wani abu wajen rage eh, daɗewar da kasafin yake ba amince da shi ba wato banda wato galibi abin da kan daɗar da irin waɗannan duk abin da ya sarƙaƙe siyasa ce kawai kuma ita siyasar na 'yan siyasa sai sun duba sun duba ƙasa sun duba talakawa sannan sun dubi tattalin arzikin ƙasan zan baka misali akwai ta yaya za a ba da kasafin kuɗi a ce ya bata kaga wannan siyasa ce abin da shugaban ƙasa ya ɗauka da hannunsa ya kai majalisa ya aji kuma ya bata haka kuma muka sake samun wani karatu na kasafin kuɗin a bana wanda ya sha bamban da wancan wanda a ƙarshe kowa ya san abin da ya faru a kasafin kuɗin to duka irin waɗannan ƙididdiga kididdiga ne da kuma kulawa da manazarta ke yi game da kasafin kuɗi amma shi kasafin kuɗi yana da faɗin gaske saboda in muna maganar kasafin kuɗi ko da yaushe muna muka ɗauki kasafin kuɗi ne na gwamnatin tarayya wanda kuma kasafin kuɗi ya girmi haka akwai kasafin kuɗi na jihohi wanda idan ka tattara gudunmuwar kasafin kuɗin jihohi a cikin najeriya cikin Najeriya wanda take da shida har da babban birnin tarayya in ka hada kasafin kuɗin su sai ka ga cewa yana kan kan da kasafin gwamnatin tarayya ita kadai wanda kuma dukansu suna da wuri ɗaya suke samun kuɗaɗen da suke gudanar da wannan amma kowane kuma da irin nasa yanayi. a wani kaulin shi sa idan za ka yi nazarin kasafin kuɗi wanda ya shafi ƙasa irin na najeriya to wani babban al'amari ne wanda yana da faɗin gaske sai dai kowa ya ɗauki inda zai iya wato yusuf ba za mu shigar da kai sharhi kan siyasa ba sai dai kawai eh, saboda matashiya Eh, ko waɗanda suke sharhi kamar wancan abin da na kawo ma eh, da yake sa kasafin ba zai daɗe ba eh, majalisa a waɗancan shekarun tana magana da harshe ɗaya da sashin zartaswa amma wannan karon wannan sabuwar gwamnati ta canji gwamnatin ya nuna takan kan bawa kowane sashi dama ne ya yi aikinsa kawai wato ma'ana ɗau kasafin a miƙa ba tare da kuma an kira kowa an bi sawu an kira shugaban majalisar dattawa an sha shayi da shi an tattauna a yi abun nan zuwa lokaci kaza a rufe kaza ba to wannan kenan wato yushe abun da ya zama bambanci tsakanin kasafin kuɗin bara shekara ta 2016 da wannan shine jikaka dawo da ba a samu ba sau ɗaya kawai aka miko kasafin nan lokacin ga ma shugaban ƙasa baya nan mukaddashinsa ya sanya hannu a kai kuma duk da babu shakka an kawo labarin majalisa akwai ma abun da kasafi da ta ƙara wa kanta wato ba za a ce gaba ɗaya ba abun da aka cusa ba a ganin ka wannan ya nuna gwamnati ta ga kawai babu alheri ne na je ka dawo ya sa ta amince wato kowane yanayi shi sa na ce maka ana duba yanayi yanayin ƙasa ita kanta da yanayin siyasa domin shi kanshi kasafin kuɗin 'yan siyasa suna siyasa da kasafin kuɗi ne saboda haka ba na so in shiga wannan gona amma abin da yake zahiri na kasafin kuɗi shine cewa kowane irin rawa aka taka wajen gabatar da kasafin kuɗi mu a tattalin arziki abu ɗaya muke da shine abin da aka rubuta na kasafin kuɗin da abin da za a yi na kasafin kuɗin kuma zan yi matashiya shi wannan kasafin kuɗi da 'yan majalisa da shugaban ƙasa da duk wanda yake da hannu a cikinsa ai talakawa ma suna da hannu saboda su ne za a yi ayyukan su ne suke da aiki su suka fi aikin je kaka dawo amma abin da na fahimta da wannan majalisa da kuma abin da ake da kasafin kuɗi na wannan lokaci shine an samu wata irin an samu wani irin yanayi ne wanda aka aka kururuwan canji kuma canjin ya zo ma mutane da canje-canje to waɗannan canje-canjen da aka samu shi sa kasafin kuɗin shi ma ke samun waɗannan canje-canjen saboda misali ai duk kasafin kuɗin da za a yi ma ƙasa ana yi ne domin ci gaba. madalla malam nasiru da malam ishau aliyu za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin duk waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abo da chubahiro diodone da suka daidaita mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu. da fatan a yi sallah lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.